أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا واهدنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جو شرين دشدة وطن وتنفطر hijiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dacen duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Ƙauluhu ta'ala لقد وعدنا نحن وآباؤنا hada من قبل ce an mana alkawalin wannan to wa'idina na hannu mu an mana alkawali da wa'aba'una da iyayenmu haza wannan maganan da kake yi ya rasu lalla annabawa sun zo kafin ka sun wa iyayenmu alkawali mu ma an mana alkawari wannan maganan da take da kake ne kuma in haka wannan magana da kake yi tashin kiyama tashin kiyama tashin kiyama ba wani abu ne ba illa a safe bulbuli ta tsuniyoyi ne na mutanen farko a ce gaba da ya iya iya ta gaya wa baba kai tsaye wannan shi ne abin da gaya wa annabi muhammad zai ci wannan ainihin an mana alkawari da iyayenmu wannan maganan da kake yi tun kafin ka zo kuma wannan magana da kake ba wani abu babu gaskiya a ciki ta tsoniyoyi ne na mutanen farko kamar a nitsa suka zauna suka samu annabi Eh, kaba, abun ma da zaka gaba da gaba. Lalle a kalli fiskan ka kalli idon ka ba a ji tsoro ba ba a ji nauyi ba ke kai. wannan maganan da kake yi an yi wa iyaye an mana alkawari an yi wa iyayen mu alkawari wannan ma tun kafin ka zo su mana irin wannan alkawarin sannan annabi ibrahim ya faɗi annabi isma'ilu ya faɗi annabi musa ya faɗi annabi isa ya faɗi ganganin nan duk da suke zuwa daga gare ku babu wani abu illa ta hatso ne ne na musamman farko ƙarshen ta inda jama'a wurin an na za su taru su yi rubutuna sau da magana ta hanyar su daidai ta mafarkin annabi saboda kasan kaga duk abin da za a gaya maka kan addini kan maka damu ba a yi mamaci kake ba ta bakin muhammadu hassan ake a cikin kowa aka taɓa tara aka doka a cikin kowaye aka yi bi kasa aka watsa a kansa sun sun balarabe ya gyara nashi nan nashi yana ji da nashi a bi kasa a watsa a yi bota ko a fata a watsa ba, a cikin fata yi maka sai sai ba kota ne abu da ma kai ne a zage ka a bayan ido ana zaune ana hira idan ka iso a miƙe tsaye

أن الكفار منكرين للبعث كافري ناكية فاسد القيامة قالوا سنة آه، إن آه، إنهم وعدوا بالبعث أما سؤال قول القيامة قلت تاشي ضد ووعد به آباؤهم ما أنوى إياه سمع مع القول من قبله والظاهر أنهم يعنون أجدادهم سنة نفن كاكننس الذين جاءتهم الرسل وأخبرتهم بأنهم يبعثون عندما ظهر سكذا مصر سكي باص باري ذا أتادس بعد الموت للحساب والجزاء وقالوا سنة تيوى إن البعث الذي وعدوا به شي ونن تاشي داك يمسو القوري لشي هم وآباؤهم كذبوا لا حقيقة لهم Saudara kanan, kuai kuantar dahan kalian tak kuai firgi tak kaki. Domin, nain nih, ada orang ce a ba da zakka ko a ba da wane ne ko a ba da wane duk wayo ne lamari wa annahu ma huwa illa asatirul awwali ai ma sattaruhu wa katabuhu min al adafili abubuwan da suka rubuta suka tsara shi na karshe waturrahati waturrahati su ne abafil karerai والأساطير جمع أسطورة وكيل جمع أسطارة وهذا الذي ذكره عنهم وانتم مدنا كفائي دقاقريس سنفدي من إنكارهم البعض ذكر مثله أنفدي إلنس في سورة النمل إذن وانا مدنا ديدي ديدي في قوله وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون فقال الناس كفائي باس أوروب أئذا كنا ترابا إذا ممتو من زمكها من كرشي وآباؤنا دائما متعون سوري بأمنا الكيوان a inna la mab'uthun ya la mukhraj yanzu mu wa'anda ake fitarwa na da ramuka nan da ake samu da Na hada a wa aba'una min abu. Amma na alkawalin wannan magana za a tashi tashi mu da iyayenmu in hada wannan magana ba komai ba ce ba illa safirul awwali ثم إنه تعالى كان الله تبارك وتعالى أقام البرهان على الجاهل ثم سياتي مثلا أن الله ما سوى أنه ناجي ما قال له eh ina ji ina kallo na ma san الذي أنكره في هذه الآية بقوله إن كنت باب تاشن القيامة أم متتاشفة كل من الأرض وندك تشين كفن waye mutu wannan a ku jama ku yi turare an ba da dama ku tuno ku nemo in kuntum ta'lamu ila qawlihi qul fa anna tasharu da suka tabbatar in eh, gaskiya na Allah ne ce to ya haka ji yadda ku daga za a tashi shi Allah ne ya bada labari zai tashe ku zuwa wani lokaci to ya aka aka juya ku daga kun yadda halitta na Allah ne kun ba za ku yadda ba zai tashe ku bayan kun mutu yadda kuka gaskata kasar nan na Allah ne kayan nan na Allah ne to dole ku yadda in an musu ma za a tashi in kuwa ba ku yadda da wannan ba to iya shege ne kun gane gaskiya ko da jiri mukabara ce tun da zuciyar ku ta gamsu kun yadda haka ike za a kashi amma ga shi kun iya imani ta zo da kanan wannan shi dama abin da ake nema ku gamsu idan kuka gamsu ko ku bi ko kar ku bi wannan duk ɗaya li'an na mallahul ardu domin wanda ƙasa ta shige wa man fiha da wanda ke cikin wa man huwa rabbus samawati sab'i wanda shine mahalicin sammai bakwai wa rabbul arshil azim wa man biyadihi malakutu kulli shay wanda masarautar dukkan komai na hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi shi ke tsarewa ba mai tsaro yadda mai tsaro bari a taro kada a bari a taba allah kada kada sha a kokare kan zan turo muku da taimako ba la shakka annahu qadirun ala ba'ati nafi ba'da al ko shakka babu yana da ikon tayar da mutane bayan mutuwa da shi kama na fi ma marar ne kamar yadda muka yi bayani filla-filla cikin abin da gabata na dalilai alkur'aniya al'afa'iyya wanda magana ta tabbas ake babu shakka ciki addalatu ala zalika ta nan magana ce ma in an shige ta za ta kawo sai ba ta sai gobe